ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين آه إن شاء الله سنة 173 إيه dama lokacin da kace da 63 in zai tashi karatun mu 173 inda annabi ya ce aslihu duniyakum ku kyautatar da duniyarku ku tsara duniyarku kashe zamanto ana kashe mu ga banza ba mu noma mai kyau ba mu abuwa muna cewa Allah na ita duniya tsara ta akai tsara lamarin duniya akai wa amalu ku yi aiki da ahirati kun dan lahara ko ita kuma lahara aiki aka ba to aka ana da baki da ana labari ba muna da aiki gaban mu lahara azabar kabari ka ki tashi kai sallah ka ki tashi kana hira ku sai ku ce kuma azabar kabari an ce kabari ban tsoro gare an ce lahara akwai azaba in mutum bai aiki ba kuna hira ku to ba haka aka so ba duniya tsara ta ake son a yi a yi noma a yi kiyo a yi tsaro a sa basira a yi mahita a gyara hanya a haɗa kai a yi abubuwa tsara ta a aji abinci gwargwado ana biɗowa ana taimaka ma juna ita kuma lahara a yi tsaye a yi ƙyamun laili a yi sallah cikin lokaci a ji tsoron allah shi na annabi ya ce ku kyautatar da duniya ku ku yi aiki don lahara ku ka annakun ku yi aiki don lara a wadai ku ta mutu na gadon za ku mutu gobe abinda aka so ibadan mutum ta yi ta awa gobe zai mutu wato hi sallar subahin mai kyau azhar mai kyau la'asar mai kyau magarba mai kyau isha mai kyau ta hi qiyamul laili? kamar gobe zai na wurin Allah rahu dailami an anas saboda haka yadda muka yi ba daidai na ba mun yadda gonaki an yadda abubuwa an yadda tsaro sai a kama cewa Allah ya gyara Allah ya tsare ba haka na aka yi ba za a haɗa kai a yi tsaro za a haɗa kai a yi noma za a haɗa kai a yi taimakekeniya sai hadisi na 174 annabi ya ce isna'il ma'arufa ka aikatar da alheri kyaukyawa ila man huwa ahluhu ga wanda ahalin abin in ka ga mutum mai mutunci ka mutunta shi wa'ila gayar ahaliya ka nan ga waɗanda ba mutanen mutunci alheri ba in kana yama kowa mutunci da ayyuka na alheri da girmama to fa in asabta ahalahu in ka dace da wanda ya cancanci abin asabta ka dace da ahalahu wanda ya cancanci abin ka girma mutum ka ya ci a bashi ra'ar la ka ɗogo ka karama shi a shaida ma mai girma na to shi kenan ka ba da girma inda ya kamata wa illan tusib in baka dace ba ka yi da ba mutumin alheri na ba kunta ka zan an ahalu ka zan wanda ya cancanci alheri ka zan ahalin abin kai ka zama mai alheri in ka in ka girmama wanda ya kamata a girmama da alheri ka abin da ya kamata in ko wanda bai kamata na ba kai ka zan mai alheri din ka alheri ka zama ahalin alheri saboda ka mutunta mutum so hadisi abin da ya ka rahul hadibu hadisi abin da ya kai mana bayani ka sai ka ka walakanta mutum ka ci mutunci ne sai ka gano ai karimi na ka faɗa magana da bata dace ba amma in kana faɗa ma mutane magana ta dace da alheri da abin da ya kamata to yin an daidai da an gano ashe limamin juma'a na ko ko ashe ashe abokin surukin kana sai da an ka gano ka girmama shi in ku an ka gano ashe mutumin banza na to kai ka zama karimi don kana girmama kowa abin bai zan haɗu a ƙasa banza ba ko mina na in dai ka girmama mutane abin zai dawo ma alheri zai dawo ma saboda haka mutum ya ɗabi'antu da girma mutane da mutunta su kamar yadda an kashe yin bayani akwai wanda ya walakanta wani da ya walakanta shi ya ta amma in tabi a ɗauka aiki ya ci mai mutunci ko da ya shiga isko mutumin ya gama cin mutunci cewa ɗaya ya hasa don dama abin da ya sa an kace wanga shi tambaye masu halaye masu kyau da ɗabi'u da mutunci to dan abu ya haɗa su bai kai ba sai ya ci mutunci ne da kyau da kyau sai kama hanya dattijon cijiyar kama hanya ya shiga ofis sai zanna ko da taho ya ga shi na zai mai bincike in yana da kirki da ya fasa wannan nema aiki ɗin saboda mi ya san bai sa mutu haka aksun ka zama kana mutunta duk wanda ya kamata ka mutunta sai hadisi na 175 annabi ya ce idmanuli sittan kulamin cemin kulamun cemin abu shidda abu shidda ka bashe su ga biyayya ga annabi min an fasikun daga kawunan kula mun min abu biyar daga kanka alaman lakumul jannata ni ko in lamunce muku aljanna in kan lamunce ma annabi abu biyar shi ko annabi zai baka aljanna wato da an ce lahira za ka shiga aljanna na farko iza haddastu wato izduku idza haddastum izduku ku yi gaskiya idza haddastum in kun kai zance annabi ya ce in kan ce mai duk magana da zaka wadi gaskiya ta baka doka an yi anci ko zargi ko zato kai hadi bisa gare shi zaka wada abinda ka san gaskiya na to in kawo annabi haka nan baka ƙarya mutum yana harkoki ne ka ce haramu ya ka ci shi na harkoki ne ka ce mazinaci na ko ka ce mai wato wani abu dai wanda baka da shaida ga ta shari'a to in baka haka nan duk abin da za ka hudu gaskiya na annabi zai lamunce ma aljanna wa aufu ku cika a za wa in kun ka alkawali in ka yi alƙawali ka cika wa addu ku ba su a za ta mintun an ka ba ku amana in amana ta shigo ga hannunka ka tabbatar da ka maishe sheta zu ku tsare kun farjojin ka tsare ka baka zina baka duk abin da Allah hana wa guddu ku rinci kun ganin baka linkayen al'aurorin mutane ganinka kana karatun ƙur'ani da abin da Allah halatta aidi shi wa kuffu ku kame aidi yakun hannuwanku baka ɗauka abin da ba naka ba baka zalunta wanda ba naka ba baka bugun mutum baka ci amana ce rahul bai haƙi wanga hadisi shi abinda abin da nuna mana aljanna process na a shiga aljanna ba haka ɗaya to a kama addu'a a shiga aljanna ba a kana roƙon Allah ya sa ka zama aljanna amma ka faɗi gaskiya ka cika alƙawali ka ba da amana ka kame farjin ka kai zina ka kame ganinka ka kuma kame hannuwanka to wa'annan su a hanya ta shiga aljanna sai hadisi na 176 annabi ya ce ittalatu na tsinkaya alal jannati ga aljanna na tsinkayo aljanna fa wajadtu sai ne iski aksar ahliha mayyan aljanna alfuqara a talakawa na annabi ya ce da duba aljanna sai ga mahiyan aljanna talakawa na saboda mahiyawa masu wadata sun yi saba ma Allah sun yi maganganun da ba su dace ba sun yi bid'o'i sun yi riya mutum in yana son hidan ka sabon Allah bai da hali sai ka ga sabo ya takaita ba a rubuta ma zunubi na niyyar aiki shari amma ana rubuta ma lada da niyyar aiki alheri to wanda ka sun yi zina bai da kuɗin zina ya yi niyayi bai da zunubi kaga nan talaka ya tsira yana son ya tashi sabo amma bai da kuɗin zuwa wurin sabo wurin fatin nan da za a yi ko bai da suturar da ya kamata ya sa ta wanda an ka ci ko ya sa ta. to ga shi nan bai samu zunubin nan da niyya amma wanda adda hali yana kashe kuɗi ne yana sa'a ma Allah yana son sa haka nan kuma wanda adda hali ya yi alfahari yi magana ta alfahari ko shi nuna ujubi ko wani makamancin hakan shi na zamanto mahi yawa 'yan wuta wato sun zama masu wadata annabi ce na tsinka aljanna na iske mahi yawan ɗan aljanna talakawa na waɗalatu na tsinkaya alanna daga wuta wutar nama. jahannama jattu sai ne iske a kasar ahaliha mahi yawan wuta an nisa a mata na da na duba kuma cikin wuta sai ne ga mahi yawan 'yan wuta mata na saboda ka ga mai yawan mata ba su ibada salloli ba a cikin lokaci sannan ba a tsaya a san tsalki suna tsaya su kwalailaice su san abin da bai da amfani ga rayuwarsu amma addini ba su mai da hankali gare shi kamar ba mutuwa za su yi ba kamar ba kabari guda za a su da maza ba sai ka gama ce ta share wata guda ba ta ɗauki ta karanta ba amma illolin wani duk ta san su tana tattauna su ta share wata guda ba ta salata annabi dubu ba ta share wata guda ba ta istighfar ta zanna ta astaghfirullah astaghfirullah ko subhanallah wa bihamdi dubu ba amma duk illoli tana iya rikewa da abubuwa da labaruka da wasu abubuwa da an kai waɗanda ta ganin in ta bada labarin su ana ganin cewa wani ya lahi ko wani makamancin duk ta rike amma ba ta yi tsaya ta rike tarihin da annabi abubuwa da Fatima ta gudanar da ta da Aisha mata annabi ta gudanar da rayuwarta ta tsarki da abubuwa so kaga mahi yawa waƙoƙin fina-finai na yan kana suna riƙe su sannan ina zo ka tamu mace kace mata waƙar da an kai cikin kasa kaza ɗinkin na wani iri na tana ya faɗa ma amma sunan sahabbai mata mujtahidai waɗanda sun ka taho da harkar tsalkin haida da ba ta iya tana iya gane kasa ɗin da ya shekara guda yadda an ka yi shi to kaga kenan dole su zama yawan yan wuta dan inda sun zan sabo ne suka ba su an yi anci in an ka ce wurin biki ga an yi ga shi ba a zahar ba wai tuwahin da an ka sayo ba su sallah sai an koma gida kaga kenan sabo cikin sabo saboda haka in ka ji annabi ya faɗa abu haka nan abin nan shike wa ma yandiqu anil hawa Allah ce annabi ya faɗi magana son rai ne so mutum shi hattara wuta ta jahannama abin tsoro ta E, lalle Allah ya ce wato wa an azabi wal azabu shadid azaba da ta talata ta mai tsanani saboda haka mata sai su tuba ga Allah su mai da hankali ga ibadodinsu su bar tariku salati a bar wagga sallah ba a yi wagga ba sai an kai ga wagga yi, su bar yin haka nan sannan su bar wasa da tsalki sannan su bar ƙazayi a duk abin da baka tabbata ba in ka haɗi da ka ce wa ne mazinaci ne kana da gulalan nan ta ƙazahi saboda ga 'yan an yi ta nan duniya tana nan in ba a yi ta ba tana nan eh, in an ba a yi ta ba za a ta gaban mutanen harko da na ƙarshe awa mutum ita kuma nan duniya mutane ka yi amma can lahara mala'iki na zai yi kuma lalle yana na an rubuta kuma allah bai ya yahe mutum ko ya ta tuba Allah bai ya hema in kace ma wani mazinaci baka da shaidu Allah bai ya wannan in ka istighfari Allah zai ya hema banka. amma wannan sai ai ma wannan dole yadda adda haddi to sharɗan tuba ga rai. to daga cikin sharɗan tuba na zalunta wani mai da haƙƙi ko neman gafara amma akwai lehin da ka ce astaghfirullah shikenan ba yi sallar azhar ba wato rana ta faɗi ko laluriya ka tuba ga Allah ka ce ka yi ta wannan tsakaninka da Allah na amma in ka ce ma wani azzalimi ko makaryaci to bayan ka ce Allah ya haima da kawwa bawa ne to wannan bawa shi ko Allah ya ba shi dama sai ka ce ka ci shi haima saboda haka a taƙaice dai mata su ƙara mai da hankali ga manganun da suka haɗi annabi ya ce ba abin da ka sa mutum cikin wata irin halshe ne duk magana ma ya rufi Allah ya ce babu abin da mutum ka hurtawa in lalata har ibu a tidu ce akwai ana rubuta ma Allah kwafi duk magana da ka san ka an rubuta ta sai hadisi na ɗari da saba'in da da bakwai annabi ya ce a ɗibil kalama ka daɗa magana ka yi magana mai daɗi ka bar maganganu waɗanda za su ɓata ma mutane rayuwa duk wanda ka ɓata ma bayan allah rai bai ganin abin da suka so ga rayuwa ta gaba ɗai saboda mi saboda ko kai kanka ba ka yadda wanda ka cutar da wanda ƙarƙashinka to haka nan ubangiji bai yadda da mai cutar da bayi ne saboda hakan ga ka da magana wa afshi salama ka watsa sallama ka zan kawa mutane sallama lil arhama ka sadar da zumunta kakkan abin da zumunci ka yankewa wasalli laili ka yi kyamun layli da an yi isha'i ka bar har asubahan baka salloli ba Ka yi sallah da daddare wannan su alhalin mutane niyamun suna masu kwana sun masu na in ka yi haka udkhulil jannata za ka shiga aljanna bi salamin da amincin Allah rawahu ibn habban hadisi abinda da suka karanta shemu ka saba ma kanka da maganganu masu kyau ka bar yin magana ka ce ka yi magana don ran wani hibaci bai da amfani ka saba da wa mutane suke huska kana musu sallama saboda mi kana wani duti na ka kai bisa saman ƙasa kuma in ya cika lahiya ko ciwo bai sa ka ci gaba dole ka kwanta to kai unhwani da wannan ka zanka suke huska kana mutane sallama kakka ɓata rai ko kawa mutum magana wadda zai ne zai ɓaci to ba ka samun wani abu mai amfani wanda ka more ma yin hakan sannan kuma ka sadar da zumunci sannan ka zan ka ƙyamun laili to in kana haka za ka shiga aljanna konan duniya sai ka yi karatu ha in ka yi karatu ka samu aiki in ka samu aiki ka yi hazaƙa ba wai da wani aiki ɗaya za ka sai ka zama haziki wurin aiki sannan za ka samu abin da za ka gina gida da abin da za ka yin lalori ka yin abin to ita kuma aljanna aljanna guda ƙaramar aljanna ta hai sammai da ƙasaiwa sammai bakwai da ƙasai bakwai don a buɗa su aljanna guda kenan to ita aljanna ga an yi mata ginoni da zinari da azurfa sannan ƙoramunta suna gudana na ruwa da na zuma da na madara duk inda haka so ka sha za ka sha madara ko zuma ko madara da ruwa kuma inda ba gurɓatattu ba da ginoni waɗanda ka taɓa gani ba da ƙohohi waɗanda ka taɓa gani ba labulayen aljanna su ka buɗe kansu suka ka rufe kansu ƙohohi su ka buɗewa su ka kulle kansu duk waɗanda ni'imomi da Allah ya wa mutum cikin aljanna kuma yana abin kaddara madawama bai hita ciki to ta yaya za a ci a samu abin nan gaban za saboda haka a mai da hankali ga abin da aka yi bisa ƙasa ana yin wa'annan ababe na don a samu yadda ubangiji a samu rahama a shiga aljanna babu wani babu wani abin da za ka ganewa ka yi magana wadda wani zai wahala ka yi magana wadda wani zai wahala ko don wani abu na duniya yanzu bayan shekara goma daga yanzu ka fara kira bayan shekara goma da yawa wasu yanda bisa ƙasa sun koma kabari sannan da yawa su aka gani suna suna ba da shawa wani yanayin da zai shiga ba ka son ka shiga irin kila yana gidan yari tsare kila yana gidan yari tsare damuwa ta hamayya yanayin da yake ciki an ka ɗauko ka an ka ce a sa ka baka yadda kuma suna cikin shekara goma zan abubuwan to don mina duniya za ta sa haka ka bar abin da annabi ya ci, ka faɗi magana ga mumini wadda za ta ɓata mai rai don wani dalili saboda mai mu da ya hito doki 700 kowane duk abin da aga dokin nan zinari na duk abin da aga dokin nan tun daga linzami an ta an zinari an yi komi na na zinari na sannan akwai akwatin ne waɗanda majiya ƙari ka ɗauka ko da ana so a mutum kyauta da in yi ma kyauta shi kenan babu mai kuɗi irin garin irinka akwai majiya ƙari sun shiga layi ko ne zinari na ɗauku duk filar da haka yi ta'ammali da ita ta zinari ta hanka da duk kohin da ɗaya ne za su taɓi duk abin da haka taɓi zinari na ya biyo mutane suna ya laita lamisila utar ƙaruna da dai muna samun abin ga Allah an shiga layi ana kallo shina iya awa goma sha ɗaya yana wucewa da tawagati duk abin da taɓa arziki ka zama ko girbi an kai mai ga gona te duk abincin da tuɗe sai ya koma tsarowa da ilimin kimiyya an ka shi irin sayans ɗin gara aka yi shi na ya roƙi Allah Allah ya bashi yana da hatimi a buga a gano wurin da akwai zinari a ta gina ɗai irin wanga da masu oil and gas kai trap sai an taho da wani kamfani ya taho ya ce wurin ya yi aiki akwai mai sannan a biya shi ta ya to shi iri wannan gare na kai ne ya buga ya gano wurin akwai ma'adini sai a kama cirowa ɗobuwa ɗaya za a kama yi kuma in ya buga akwai shi bai da yawa sai ya bari a bar mu sauran yan ƙananan masu ne. amma shi sai inda za a na ta ɗiba yana da rumbunoni wanda an ka cika da zinari da azurfa to rumbunoni na Allah tilatanu latanu ubil uzba a cika ɗaki da zinari a kulle mukullayen nan na sai tawaga raƙumai ka ɗauka su wasu malamai su ce raƙumi saba'in wasu mutum mutum saba'in duk mukulli guda ya kai ƙarfin wata ƙasa arzikin wata ƙasa saboda haka ya wuce rana guda yanzu wahalar da ƙaru na yake ciki babu mai fata ya shige ta don in yatta irin inda adda balka inda adda adda wuta cikin ƙasa haka nan aka mala'iki ka ja ne kuma Allah ya ce kare ne shi ta ciki ne tun lokacin annabi annabi isa ɗayan shekara dubu biyu to kamin taho annabi isa yana ta yana ta cikin ƙasa mala'iki ƙasa na ja ne yadda kasan kana ta ya tana guga ta yana jin wahalan ya aka kaga dutse in ya taɓi ciki ne yahuda shaka yanzu a ta ja haya karce shi ana ta haya da shi da rai ne kuma Randa duk ya kai ƙasa bakwai don kowace ƙasa ta haya shekara ɗari biyar ta in kana da raƙumi to ta yi shekara 500 so bakwai distance inda tsakanin su yi shekara 500 to kuma ba ta na haka ba shi na ta na hina yi kaɗan kaɗan nan kamar one way rotary motion hina yana kaɗan kaɗan kamar yadda kacan mota a tahiya mota ko taya to yana da duka kai kasan bakwai sannan a yi bushi sannan ya taso ta halabo shi kuma shi ta kuma shi iska ubangiji iska azaba saboda haka kuma ni'imomin da zanna mu bar yadda annabi ya ce a ɗabila kalama kada a ɗa magana ga don musulmi wa afshi salama ka watsa sallama ga duk musulmi wa silal arhama ka sadar da zumunci wa salli bilal ka salla da daddare ka tsaya bisa ga haka nan in ba ka yi haka nan ba ka beye ma duniya ka to ka kama kulla shiri tsakanin mu'minin annabi bai jin daɗin abin da ka kuma annabi bai daidaita ga duk wanda ka kawo banna cikin al'umma babu abin da an ka bar muna na duniya yanzu in banci yan kwanaki yan kaɗan annabi nuhu shekara 950 yana wa'azi kuma yana da manyan yana da uwaye falla bisa fihim alfa sanata illa 50 am Ya yayi wa'azi shekara 950 fa haza mu dufanu sannan an kai dufanu bayan dufanu malamai sun ce sun ce ya shekara 40 ya ci gaba da rayuwa shekara 950 yana wa'azi an kai dufanu kuma ya ci gaba da rayuwa illa masha Allah an duba ga tafsiri za a ga shekarun da ya yi to mu yanzu da kulle-kullen shari za ka yi da ka zama shugaban kasa da ka zama da an shekara tamanin ko tatsin shi kenan duk daɗin duniya mahi ya ƙare ma to kuma ko da aka cikin maganan nan mutum sai ya mahi ya ya kai talatin na ko arba'in sannan ka shiga kwarannin to kaga duk abin da zai tarawa da abin da zai yi shi tabbatar da ya taka tsantsan kai rabu da annabi in ya rabu da annabi zai bi babu sai in ta mai kyau na haka shekara tamanin tasirin in ta yi kyau kwarai ba gamu da ajali ko ɓannar jirgi ko kuma wani hujja ba a akwai wanda suna bin shugaban ƙasa hujja ta taya da su to akwai waɗannan yan kaɗan kaɗan akwai wanda kuma za su ƙara su gaba da raya su kai shiga tamanin ko tasirin ko ga mata masu kyau ba su iya mu'amala da su ko ga dukiya ba iya komi da ita saboda haka kan mu yadda mu taka wani abu na addini don wani abu na duniya shi arzikin duniya an rubuto shi in an ka rubuto ma shi sai ka same in ma halal kamar yadda mai asali ce akwai arzikin da Allah rubuto ma sai ka same shi sai ka same biliyan to akwai wanda Allah rubuto ma arzikin amma ba halat ba amma za ka same shi amma akwai wanda kuma Allah zai rubuto ma na halat to halat din ne kamata kai ma da shi kai maraba da shi ciwon ga jaraba ta na hijawa ma shiga wuta to da arzikin gaba ɗai da na halar da na haramun duk bai kamata su sa rabu da abinda annabi ya ci ai ba don sahabbai da sun ka taho daga makka sai annabi ya ce na haɗa ‘yan uwantaka tsakanin daga yau ɗan uwan kuwa ɗan uwan juna na kai buge shi kai zalunce shi kai ci irili ne duk abubuwan da annabi ya ci akwai wanda ya raba gida ne da gona ta yabba sabin da bai taɓa gani ba ran nan dai annabi ya ce kai dan ya haɗa uhuwa sai mutum shi raba duk dukiya ta shi ba wani akwai sahabin da an karba an kaba shi a ya gode a dai gwada mai kasuwa ya ce ci gaba da kasuwanci kuma sai da kusan ya zan cikin masu kuɗin madina to amma mahiwa sun raba gonakinsu na dabinai kana dabina ɗari ka raba ka ba wanga ka ba kuma ba tare da kasan shi kafin ba haka nan ba sai dan uwan takan nan da annabi ya ce to amma mu ya muka uwa ta musulunci to kaga ya kamata mai da hankali sai hadisi na ɗari saba'in da tara annabi ya ce ƙudulubul ija? ku nemi biyan bukata aiki na kasuwanci ma'amala ku nemi wa'annan abubuwa bi izzatal anfus da girman rayuwa kakka walakanta kankana kana duha kana gurhan kana Allah a taimaka min a'a ka roƙa ka bi kai process fa innal umura haqiqa al'amura tajri tana gudana bil maqadir da abinda Allah ya kaddaro in Allah ya kaddaro zaka samu zaka samu in bai kaddaro zaka samu ba duk yadda ka walakanta kanka ba ka samu to ka walakanta kanka don neman wani abu amma ka bi hanyoyin da aka bi wanda sun ka dace al'amari zai gudana da bisa kaddara in Allah ya kaddaro ka samu wannan sababi ne ba ka tuwa ga cikin addini ka ce kai zaman ka yanzu nan damana ta lokacin allah ya gonan ka shi tsaba mai kyau hatsi ko dawa zai ka yi zaman ka cikin masallaci kamar da sarkin malamai ka ba misali sai an ce za a yanka ɗaya ka ta gonanka yanka ko za kana allah ya kaddara za ka isko hakukuwa iri iri ciki amma in ka ce kai kuma wurin yin noman ka yi shi bisa ga yadda allah ya ci don ka samu abin nan sai allah ya rubuta allah na ya wata ja'iha wani iska ya bugi wannan nau'in abinci halaki ga ruwa ga komi amma da iskan na ya buga Allah zai lalata shi to haka na irin neman abubuwan duniya suke kakka walakanta kanka don neman wani abu wannan sababi na sai ka ƙara mai hadanci hadanci ka ga mace mai wani ya ɓace ka ya ce ka ta mm, da ƙaryayyaki don a baka dai Allah ya rubuta ka samu ha ƙare ba gane komi ba to ka yi shi bisa ga yadda Allah ya ci in ka samu dama Allah ya rubuto in baka samu ba dama Allah ya rubuto sai hadisi na 170 tamanin, annabi ya ce ɗulubar rizka ku nemi arziki fi habayal ar daga ɓoye ƙasa wanga hadisi rahu ɗabarani yana magana kamar gehen masu islamic economics annabi ya ce a nemi arziki cikin ƙasan ƙasa ɓoye ƙasa to gaba ɗaya arzikin mutane ciki na cikin mahi yawa in ana son ƙasa ta wadata ta samu ta samu jizifin ta he kyau ta samu wadatuwa a kanta to dole sai an yi noma kuma an mai da hankali ga harkar mayan a samu manoma masana ma'iya a taimake su yi noma a zan ka duba arzikin cikin ƙasa irin hetur ɗin ga daga cikin arzikin ƙasa da irin zinari da azurfa to duk dai abin da arziki da ana biɗa daga cikin ƙasa irin shukka a yi shinkafa masana a za a ga an samu wadata amma in an ka ce a hita batun ƙasan ƙasa to an bar magana annabi ana iya dacewa amma da abin da annabi ce a nemi arziki ƙasa saboda hakan ga inda a ce za a taimaki harkar noma to za a ga sauƙi sai hadisi na 181 annabi ya ce ɗulubul ma'arufa ku biɗi alheri min ruha ma'a ummati ga masu jinƙan al'ummata akwai wanda allah ya yi su naturally haƙi suna tausan al'umma to ko har ka za a yi a jayi wanda ka tausan al'umma yanzu an ka ce ga mu masallacin ga za a sa shugaba to a dubi wanda ka tausan al'umma sai a sa shi ka a dubi wanda ko an ce yalla ga wannan bai da lahiya Ido ya kalle hina hina kunama ta ci zai ci shi hankuri ai akwai mutanen da haka nan ko kana wulle-wulle su babu su to duk halar da ka ga mumini na yi wala dan ɗaya bai annabi na ba in an ka bi annabi an ka ɗauko hadisi annabi an ka aiki da su ba a taɓa wahala waɗo baɗo ma'arufa ku bi da alheri mai ruhama da masu jinƙan ummati al'ummata ta in shuna sai ku rayu fi a kafanihin a cikin tsaronsu sai ku rayu cikin kama a ce ga garkosu abubuwa na ta samun kukuna kare wala ta ɗalibuhu kada ku bin alheri min alƙasiyar ta ƙulubin ga waɗanda zukatansu ta bushe waɗanda zuciyarsu Allah ya yi ta busassa ko akwai wanda zuciya ta ko da ya hita yanzu yanzu bai tausan wanda rai ne hita duka a nemi alheri ga irinsu fa la'ana ta haqiqa la'ana Allah tanzul tana sauka alaihin ga masu busassar zuciya to da ka jawo shi ka saga harkar ka sai harkar ka ta lalace sai annabi ya ce ya ali ya kai aliyu da yana magana na inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah madaukakin sarki khalaq al-ma'ruf ya talaci alheri wa halaƙa ya talaci ahlan wasu mutane lahu gare shi Allah na da alheri akwai waɗanda aji kaga yanzu in ka tenan bisa dutsen gane da ku ka tsara kasa haci ka ruhe ka tenan ƙasa wajajen makabarta ka tsara kasa haci ka ruhe sai ka ganan ya ciro ya yi kai wancan ku ya ciro da kyar da kai ya bushe saboda naturally Allah ya talici wani wuri da alheri wani ba alheri tun san da za a halatta annabi Adamu da Allah ce mala'iki ce ya ɗau kowane nau'i daga cikin ƙasa to duk mala'ikin da sai ƙasa ta roƙai an ce wanga da za a yi za a yan ta'adda ciki za su kashe mutane akwai wanda ma an ce zai ce bai yarda da Allah ba don Allah ka kaɗi ba sai ya koma ya ce ma Allah ta ya tausaya mata a izo na mala'iki ta yi ta magiya za a yi wanda bai yarda da ubangijin al'arshi ba sai an ka iza azra'ilu da zuwa azra'ilu ya ba wanda aiko shi sai ɗaɗɗobo to da an ka haɗa an ɗibi ɗanyen ƙasa an ɗibi busassa an ɗibi dutse an ɗibi inda bai da alheri kamar irin a ce wuri wanda bai shukka wuri ƙonanne haka duk an ɗiɗi ba sai an ka kwaɓa an ka bar ƙasa ta an ka kera irin annabi adam kuma da za a kwaɓa sai an ka cata a ko ne nau'i na ruwa da ruwa masu daɗi da ruwa masu daɗin gishi da ruwa masu wanda ba su ƙarshen su sai an ka an ka kwaɓa duk duk wanda ka taɓa sani wanda ba su da daɗi an haɗa da su to an ka yi daidai da to shi komi hina ɗauki komi da komi ya an kai daidai wanda chromosome ɗi ne can gehen biology suna da wani abu da suke nan chromosome cikin cikin mani shiki za a ga kaka na yanzu cikin kakannin mutum akwai kaka na ɗari wanda tun shekara ɗari uku an kashi ko ɗari ko ɗari bet amma wannan tsatsona shi ana rinjaya ta kila sai yanzu Allah ba shi dama shi don shi na annabi ce ba a hukuncin da da kama da uba ko rashin kama wani zai ce annabi ba ɗa na ba don bai irin launi ne ba sai annabi ce ba a wannan saboda na ɗaya ɗauku cikin kakanni ne to haka nan wanda zai ɗauku ɗaya can ruwa sai ya zamanto bi alheri to sai ce ya kai aliyu allah ya talaci alheri ya talaci mutanen alheri fahabbaba ilahim sai allah ya so yadda alheri gare su ga zuciyar suna son alheri naturally haka ɗai kasa akwai akwai abin da bature ka ce ma akwai ɗabi'a wadda ba a karanta sheka ita haka ɗai kasa abin da ba daidai ba yanzu ko tun kiyaɗe an ka dama hura an ka aji ko akwai ta san ba shi kamata sha ba in za ta yi ne za ka tana ne bisa ga sauna za ta dabba amma akwai wani ilimi da Allah ba kowa ya san abin ga ba daidai na ba to akwai abin da Allah ka samu mutum ɗabi'ance to akwai mutanen da Allah ya samu sun alheri ɗabi'ance wahabbaba ilaihim fi'alahu ya so yadda aikatar da alherin ga zukatansu suna son alheri suna son su aikata shi wawajjaha ilaihim dullabu wawajjaha ya huskatar da dullabu masu bin alheri ilaihim gare su kuma wanda son alheri na kware sai ya gare ni ya hikwanta mai te can kama wajjaha lama'a sai annabi ya alheri eh, misali kamar yadda Allah ya huskantar da ruwa ilal ardi zuwa ƙasa aljadabati ta hori busassa Allah da Allah ya saukar da um, ruwa ga ƙasa litahaya don taraya ahalaha mutanen ta bihi da ruwan nan to yadda Allah ka saukar da ruwa ga ƙasa sai ta yi tsiri don mutanen yankin nan su rayu to akwai mutanen da a haka nan to in ka jayo waɗanda ba na alheri ba kamar yadda za kana bisa haƙo kai shuka to za ku zama za ku zai wannan al'ayani zai destroy ɗin to shi ma wanda ba ba mutane alheri ba an ka jayo su za ku yi destroy ɗin kan shi na Allah ya ce wai annabi ya ce misali yadda abin da misali ƙasa wadda Allah zai saukar da ruwa ta ba da tsiri don mutanen ta su ci nau'i na in tsiri inna ahlal ma'ruf fi dunya sai annabi ya ce ku sani mutanen alheri na cikin duniya mutanen alheri na cikin duniya inda suna da imani sun yi musulunta to hum su ne halin ma'ruf fil ahirati suna an mutanen alheri na lahira rahul hakim an ali hakim ya wato hadisin nan abinda annabi kan nuna mana wa'anda an mutanen alheri in ka ga mutanen alheri yana kyautata in duk ya ga mai neman taimako ana taimaka ana koyi ana mutanen alheri to ko lahira suna mutane alheri wanda kuma kan gabe son alheri ko lahira suna ba mutane alheri ba amma abinda hadisi ka ƙara nuna muna kakka jayi wanda bai da tausayi ga zuciya ta ka ba ya jagoranci mutane da yawa za su hala amma in zuciya ta tana da alheri to sai ya zama ta dama yana son alheri ɗin, sai duk su wadatu kamar yadda ƙasa in tana da busassa da haƙo kai shukka bisa gare ta ka kai mutane wurin nan yankin to za su hala haka nan abin nan mutane za su hala in Allah kaddara wanda ba su da alheri a cikin zukatansu sun ka zan su alheri ke ga hannunsu to insha Allah a wannan hadisi za mu ajiyewa babban dai makasudi wa'annan hadisai annabi ya yi ma al'umma su don kasu wahala don annabi ya kowa basira da hange da abubuwa duk irin abubuwan ganin wani su aristotle sun adam smith sun yi to annabi ya yi komi ya yi kowa to bai yiwa kana masoyi ne ka wahala to da kaga masoyi annabi na wahala to ya kawar ce ma abubuwan maganganun annabi amma in ka haɗa maganganun annabi ba bai za a yi ka wahala sai da abin da ɗaya larubutu saboda ni saboda kowane gihe annabi ya magana kowane gihe annabi ya magana ko gehen kaga yanzu zanen hartanga da annabi ya bayanin su balle kadiri na ala annu sauya banana ko da annabi ya magana shekara dubu da ɗari yanzu wajen hudu da yanta to su duk 'yan sains ɗin duniya ba su yi shekara ɗari uku da gano kowa da na haiza ne ba amma tun lokacin da annabi ya ce allah zai mai da mutum har zanen harce ne to tun annabi adamu har shi babu wanda allah ta taɓa zane biyu iri guda kowa da nashi to yi an tahiran tashi har zanen nan naka naka na za a ce a yi za a koma lalle kai na kaddawa kuma irin zabra daga jakin daji ɗin ga mai zanen nan tun annabi adam habu shi babu wanda Allah wa zane iri guda kowace tana da zanen ta daban take to kowane gehen annabi ya magana za ka isko hakanan ki hakanan gehen gehen shugabanci ya annabi ya magana hakanan gehen a science hakanan gehen mu'amala amma su yahudawa su suka ci ai kokari a yaba mutane musulmai da abin nan da annabi ya ci don da suna tare da shi ba a yarin jaye gare su da sun ka har ya a wace su suka ɗauki muhimmancin lokaci da annabi ya bayani suka ɗauki muhimmancin alƙawali suka ɗauki muhimmancin haɗin kai duk da suka ɗauki sai sun cito muku al'umma a yi ƙoƙari a raba su da maganganun annabi don in dai kana tare da annabi ko yaƙi na za'ana in dai ka karanta da annabi ya ci a yi to za ka ko ba ku da yawa sai kun yi nasara saboda yadda annabi ya yi a yi muƙaddama a yi zanabu a yi maimana akwai sojoji a rarraba su ko ne a bashi wanda aka komanda ya dawo tsaka yadda dai annabi ka tsara waɗannan da irin a samu wurare zaɓen wuraren da aka yaki da sauransu to wahalhalun ga da muke ciki gaskiya ba abin da mana su illa rashin bin abin da annabi faɗa mana kuma dole sai an dawo ana karatu yanzu an tara mutane ga sana abin da annabi ya ce da an tashi abu sai a to a samu malamai masu magana ga social media sai a shirya da su sai su iya kama da arkita mutane amma in kana da ilimi za ka koma mina na annabi sai ka haɗa ga abin da malami kodi in malamin na haɗu sawaba kana gane in ka inda basic yanzu wanda ɗan iya mas da an to ana ɗanyi in shirme na aka iya ɗaya yana gane in bai ɗaya ba kwata-kwata to in wannan to in ƙara ita shi kawai a square ka min yana ta dambala bai gano wanda yanzu wanda shekara 60 bai taɓa boko ba yan ka to ana yi ana board masu kila open the bracket ana yi in bai taɓa shiga aji ba da wanda ka yi daidai da wanda bai da dubbe gane amma wanda ya taɓa yi waye ka ya gane to in an to da an fara shi na gane to ana buƙatar yanzu mutane su zama hakan sun suna da basic in mutum ya fara magana shin kana gano wanga wanda kuɗi na an ka bashi ko da an ka shi gyara wanga shugaba amma kai bai tsan abin da annabi hudi kai wagga ta ba ta ko ku a'a lalle wanga malami daidai na don hadisan gar shi ka kawo to mutane in ba su da wannan bezi gaskiya dole a haɗa ran Allah yi ba mu iko musamman matasa don su adda majority su adda hakkin su daure su zanka karatu su iya karantawa da rubutawa da larabci saboda an an ce ga hadisi ka san a gwada ma shi ba ɗaya mutum shi to ɗaya ƙero magana ba ci hadisi da yawa muna samun malamai kan su eh, su ce hadisi a fita a ci to ka gwade shi sai ga mutum ya gaza gwaji amma in baka sani ba ɗaya jama ci hadisi na sai ɗaya ka yadda so in kuma ba a tare da annabi ita wahala an gama yanta kuma ba a hitatta sharaɗin hitatta a koma wa da annabi ya ce duk da annabi ya ce akwai haɗari wurin nan a kauce mai ba wai sai an ta an haɗa wahala ba an ci bone ba sannan a ci miyan magana to ba a rabuwa da wahala eh so saboda haka abinda mun daidai Allah shi bamu mu ladati wanda mun kai kuskure kuma Allah ya yi mu Allah ya ji iyayen mu da ubannin mu da malaman da dukkan jama'an musulmi baki ɗaya bai jahi Allah mu salli salatan kamilatan musallin salaman taman ala sayyidina muhammadin allazi tanhalla bi da'wati tanfarju bihi qurbatu qadamin hawa da tanalu bihi raba'a ma kusin khatim واستسأل من بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل ما تولى نفس بأرض كل مؤلم لك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله